a shirinmu na mata da sana'a yau bakoncin wa muka samu. Sakina ta Rabi'u Muktar. Malama Sakina, mm. sana'ar mai ake yi? To ni dai a yanzu haka ina sana'ar atamfofi da mayafai da dai sauransu. Um, kimanin shekara nawa kina wannan sana'a? Gaskiya zai yi shekara biyar. Me ya ja hankali ki ga ki matashi me ya ja hankali ki har kika fara wannan sana'a so saboda gaskiya sana'a a yanzu ba abin da ya kai ta saboda dogaro da kai kan ma ga 'yan mata irin mu irin yau gobe a baka ji ba a baka to idan ka tsaya da kafar ka ya fi a dinga baka shine zai ja hankalinka da ka nutsu ba tare da ka bi wata hanya ta daban ba abin da yasa kika fara sana'a kenan sosai to a wajen wa kika koya ko kawai haka kika yi lokacin da kika fara sana'ar kin gama secondary mm, na gama secondary kina me bayan na gama secondary dai kafin dai na ci gaba da karatu sai na sha'awar dai in fara business haka dai ina karba dai tun ba da jarin kaina ina karba in na saida in ba su kudin su in dauri ba ta to har yanzu kuma ya zamto na tsaya da ta alhamdulillah a wannan lokaci a wajen wa kike karba yan uwanki ne ko ko gawaye yan uwa da abokan arziki duk suna bani To yanzu kenan kin yi jarin kanki? Insha Allah. Gaskiya ba abin da zan ci na yi jarin kaina a yanzu ina da kuɗin da mutum ya ce yana son kaya ko ya kai na dubu ɗari biyu zuwa sama zan siya in bashi. Ki bashi? Eh. A ina ke tallata hajar ki? Kin ga eh, mm. a ina ke tallata su? Ok ina tallata online haka da dai sauran WhatsApp da kuma Facebook eh. da IG. Instagram. Instagram? Eh. a nan ne eh, mafi yawan kwastomomin ki suke samu koko a gida ne sosai a nan ne gaskiya don da yawa ma wasu ban san su ba ta online muke business din kuma kin aminta da business din online a sosai ko dan yanzu yafi ma wanda zaka yi a gida saboda yafi kwanciyar hankali ba tare da ka wahala ba kafin kaya su je an turo maka da kuɗin kaya Mm, abinda nake tunani kenan ce eh. ya kike yi baki tsoron wani ya gudu da kayan a'a abin ne ga baki ɗaya tsoron tsoro ake yi amma su masu siyan sun fi mu shahada mm. Tun da sai sun turo da kuɗin su sa'annan zaka tura da kaya ta shaye isar musu idan za su turo kuɗin cikakke ta suke turowa ko ka za su tura rabi ne in kuka tura musu eh, ya cikakke za su tura mana mu kuma suna turawa a ranar za mu iya tura musu tasha wani kuma sai washe gari eh, um, wani irin kalubale akan fuskanta a wannan sana'a abin da dai zan ce a wannan sana'a ba abin da zan ce sai alhamdulillah Allah na gode maka da ya bani iya jama'a duk abin da na tallata da yaddar Allah zai kare mm. kuma ina jan hankalin 'yan mata 'yan uwana da su suma su dawo su zuwa neman na kansu don ya fi ka je kana yawo wajen samari suna kana dogara da su wannan zai haifar mana da matsala ne har yanzu biki na amsa ba wani irin kalubale eh. kika ci karo da shi tun da kika fara wannan sana'a take gaskiya ne na fuskanci wani kalubale akan wata biyewar Allah a nan unguwarmu mm. da ta zo min kamar da addu'a a lokacin ta karbi kaya na na wajen dubu ɗari uku a lokacin ma ba kaya na bane ba na wata makociyarmu ne na karba na hada da na hannuna na bata ta ce za a yi lefan wani kaninta mm. za a haɗa kayan nan ko sati ba za a yi ba za a haɗan kuɗi don ina tunanin da addu'a ma ta zo min. Saboda me kika ce da addu'a? Saboda tana zuwa fa ban yi fargaba ba ta kama ba kuma kuma na santa a lokacin amma ban taɓa business da ita ba. To saboda na santa ne sun yi makaranta da yata kuma unguwan mu ɗaya. ta karɓi wannan kayan tafiya dai ta tafiya ana gobe jibi za a ba da kuɗi dai har da sai da ta kai mu ga kotu. Kika kai ta kotu? Sosai kuwa. Kotu kika fara kai ta ko police station? A kotu aka fara yin abin, direct aka kai ta kotu. Eh, to da kika kai kudin na kin samu kin san wata rana kotu suka tsitsinka kudi an tsitsinka kam dan a lokacin 130 za a dinga bani duk wata mm. to hakan ma ya gagara bai fi mun karba su uku ba karshe sai barin abin muka yi muka batta da Allah amma kun ci karfin kuɗin gaskiya ba a ci ba saboda haka shine dai matsalar da ake samu a wai dubu talatin talatin yawwa ake bani duk wata eh. to kuma a wata ma so biyu aka bani hmm. ban kuma bi ba saboda tana ɗaukar rigima da yawa a kotun ma an kawo ƙararta ya fi mutum biyar yanzu kenan a haka kika haƙura idan ya ya aka kika biya su waɗannan masu kaya kuɗin to gaskiya dai ba biyan su ne ba saboda duk abin ya zamo da da sanayya a tsakani su ma kamar yadda na batta da Allah su ma suka ce sun batta da Allah saboda a yanzu in suka tsare ni na biya ta sun san sun shiga hakki na ban da wannan kuɗi da zan biya su to yanzu wani mataki kika ɗauka na na eh, gujewa faɗawa afkuwa irin wannan matsala da kika fuskanta a baya yauwa gaskiya yanzu na kiyaye business ɗina da kowa duk yanda muke da kai kaya na gwammace na ci riba kaɗan ka bani kuɗina, na idan kuma zan baka kaya har sai ka ce siye wata za ka bani rabin kuɗi tare da rubutu idan wata ya yi za ka cika min amma ban yadda na baka kaya ba ba tare da ka bani kuɗi ba haka yanzu nake to kina wannan sana'a ne kuma kike karatu ko koye da kike kammala karatu sai da na kammala karatu na jami'a ko diploma secondary dai ok yanzu iya secondary kika gama a ah, ina yin wannan diploma to yanzu diploma wani course a mass communication to yanzu ya kike hada karatu da sana'a to eh, baya dauke daya a baya dauke saboda da yawa ma ba towa nake da su ba da yawanci ina da contact da su in suka gani a online za su ce in to musu da abu kaza zan shigo musu da shi baya takura karatu gaskiya baya takurawa sai dai ma ya taimaka wajen wasu abubuwa to alfanu kuma fatina an gaya mana matsaloli a baya to amfanin sa dai ina nan ina yan uwana ma da ƙawayena da suke jikina suna jin daɗi ina yin abu ba tare da na ji wani abu ba kuma kuɗaɗe dai suna shigo min alhamdulillah duk wasu buƙatu nawa zan kashe su har ma in taimaka wani a yanzu halin da nake ciki kenan alhamdulillah to sai dai mu ce dandali na godiya tam Allah mun gode baraka bashir murya amurka daga Kano a Najeriya